mu ci gaba ba tare da cin lokacin ba zuwa ga sura ta gaba wato suratul rahman Allah akbar ita wannan surar rahman sura ce makiyya. kuma ana ce mata amarya alqur'ani wato samma urusul qur'an ana ce mata amarya alqur'ani Allah akbar wa hiya sittu aw samanu wa sab'una aya tana da yawan aya saba'in da a wata kira'a kuma ta kai saba'in da takwas saba'in da takwas dai shine mafi yawan adadin ayoyinta me take karantar da mu tana karantar da mu ne ta'addudu ala illahi li ibadihi ad-dunya wal kirgo mana ni'imomi ni'ima kala kala kala kala wa'anda Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfida mu bayin shi nan duniya da gobe kiyama dan mu ji tsoron saba mashi mu yadda mu bauta mashi yake tuna mana ni'imomi dubin barkatai ga sunan dishi ya mana ne muku kaza ne muku kaza ne muku kaza duk da wa in ta'uddu Allah ila tahsuha kadan daga cikin ni'imomin to gashi nan za a lissafo muna ɗaya bayan ɗaya insha Allah a cikin ita wannan sura mai albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu damar fahimtar abin da za mu karanta din ya ba mu ikon yi ma Allah godiya akan waɗannan ni'imomi da aka yi mana Allah sai ya ce mai bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-qur'an Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ar-rahman sarki Allah mai rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya zama mubtada'un ay rabbana ar-rahmanu ubangijin mu abin bautar mu ya ko mutane shine Allah mai rahama shi kadai ya cancanta mu bauta mawa saboda allama al-qur'an ya sanar da mutum al-qur'ani ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani dan ya sanar da al'ummar shi al-qur'ani gwargwadon abin da ya so an gane Allah ya taimaka daga cikin ni'imomin shi kuma bayan sanar da mu alqur'ani da ya saukar mana alqur'ani aka nuna mana hanyar tsira da hanyar fata cikin alqur'ani khalaqal insan kuma shine halicci mutum ya kira mutum ya kirkiro mutum ba tare da ya kwaikwayo wajen wani ba duk abin da Allah zai halitta ba sai ya ga wani yayi ba yake kwaikwaya ina fata mun fahimta kuma shi in yi halittar babu kuma wanda yake iya kwaikwaya ya irin na Allah Allah kenan ji halittun da ya halitta tun daga giwa da ho haɗe zuwa sauro don Allah mu tattari mu halitti sauro irin sauran Allah za mu iya ba mu iyawa wa iya in yasdabuhum zubabu shay'an zuwa yastanqizuhu min sabfar tsari la matsalo, ba za mu iya ba ga hannunka ya tsu guda goma da Allah ya mana hannu da ɗan ƙaramin yatsa ɗaya tal ba dukkan shi ba ma wannan gabar ta sama za ta guntule ta faɗi Allah ya kyauta duk duniya ba mai iya yi maka irin wacce Allah ya maka sai dai a yi ma ta roba ko ta ƙashi ba ka iya sarrafa ta kamar da kake iya sarrafa ta Allah ba yatsan ba kumbar wannan ta ɓamɓare ta fita an gane wannan duk duniya ba mu iya maka irin kumban nan wacce Allah ya ma ga ta nan ta fito ta yi tsawo ka yanke ta ƙara duk sati ka yanke wai ka taɓa tunanin daga ya take fitowa ne ya ake kuma take fitowa ka taɓa wannan tunani to kan ɗan ni'ima ta Allah ya ma ta ƙumba kurin inda babu ƙumban nan ya kake tsammani rayuwa ka ta samu tangarɗa kalakal insa ya halicci mutum ya halicci mutum halittar kaɗai ta haɗe ta dokokin Allah kuma wajen halittar halittaka wata cikin wata irin gwaninta daga gudan daga mani ka zamo gudan jini aka shirya kasusuwa kashi bayan kashi aka dinga shiryawa kalli kashin haƙarƙari kalli kashin baya kalli kashin kwauri ƙasusuwa ne wajen kashi 360 aka dinga jejjona su aka haɗa su aka bi da jijiyoyi aka ɗaɗɗaure su aka zo aka zuba tsoka ka gani aka zuba hanyoyin jini 5-5 tiyo-tiyo cikin tsokan da suka rarrada ko'ina aka sanya wani injin famfin jini shine zuciya aka hura maka rai tun kana cikin cikin mahaifiyarka a can cikin cikin aka shiga cikin cikin ma cikin mahaifa cikin mahaifa ma cikin wata riga can Allah ya je ya kera ka wani kira kanka kasa ka sama fuskar ka baya iya ka gaba aka fakka haka nan tsawon lokaci sai san da Allah ya ga dama watanni wata da watanni kana numfashi kana ci kana sha kana da rai san da ya ga dama sun masabila ya tsara ya hore maka hanya kuma ka fito wannan duniya hanyar da mutum ya bi fito duniya daidai lokacin da ya fito da ce a maida shi ba zai koma ba daga hikimar Allah ta fito da shi ba ƙoƙarin uwar ba ne ba ƙoƙarin ɗan ba ne Allah ne ya fito da shi ka fito kana ɗan laɓoɓo ɗan jariri kana cikin zanen goyo wuyanka zai iya ɗaukar nauyin kan haka ne ko ba haka ba ana tallaba ka cikin zanen goyo a hankali a hankali sai ga kana rarrafe sai ga kana tatata wata ran sai ga kana gudu wata ran sai ka zamo ƙato da rarri kalli wannan ba kalakal insani to duk Allah sai maka wa'annan nawa ka bashi ko sisi to kuma ya kafa doka ya ce kada kai kada ka tsallake ya ce ga abin da yake so ka yi don amfanin kanka in ka yi kuma biyan ka zai ayyanin kama kuma ka ƙi Allah ko ta fi shiga lissafin wannan imomin kenan ko banda wannan Allah mahulu bayan ya sanar da mutum kuma yadda zai iya magana dan Allah kalle da mutum yake magana wai in za ka yi magana ya kake ne ka yi maganar harshen in za ka yi magana da shi in ka daga harshen gaba kake turo shi sai ka ji ka yi magana ko ko ɗan zai shi kake can ciki haka hannun dama kake ɗan buga shi ko ko hannun hagu ya kake yi ne wa zai faɗi min yadda yake yi la Allah kaɗai ya sani da ka so ka yi maganar kurin sai ka ji kana ta maganar ake ka yi magana daga ina take tasowa ne ta wani lungu take biyuwa da ta fito oho kuma kalli bambancin harshen wani ya magana sai ka ji yayi hausa wani sai ya turanci wani ya yarabanci duk da harshe ɗaya duk harshen naku iri ɗaya ne amma bambancin sautin ku iri ɗaya wajen sautin ma in 'ya'yanka sun kai goma duk wanda ya magana shi ka gane wancan muryar wani ce muryar daban-daban sautin daban-daban dan Allah ka ne hikima ta Allah duk Allah ya mana wannan baiwa ya bambanta mana sauti kai bari ka je ga jikin hannunka wannan zane zane wannan zane na hannunka duk duniya ba mai irin naka ba a taɓa yin wani mai irin naka ba a yanzu kuma duk a duniya ba a samu mai irin naka kuma nan gaba ba za a ƙara yin wani mai irin naka ba lafuwar da kuke ganin wajen sa hannu ake cewa dangwala in ka abin da aka kai haka A duk inda kai haka din nan to duk duniya ba mai sawa ya zama irin naka ne an gane wannan ko haka wajen na'urorin zaɓe ko wani abin nan ko a ce za a yi publication a ce dangwala hannu ya ka dangwala haka da ta ɗau hoton hannun duk duniya ba a taɓa irin wannan ba ko ba za a ƙara irin wannan ba duk duniya kai kaɗai kake zanen nan naka na hannu wannan zane na hannu kai kada kake da iri shi kallo wani hikima ta Allah to wannan kadan kenan ba akwai ababe da yawan gaske cikin jikinka na ni'imomin da Allah ya maka baka san ma Allah ya maka su ba daga ciki allamahul bayan ya sanar da kai magana ji girman giwa katuwa ga sanar da ita ba ta iya magana ko ba haka ba jiwa yau irin na dila zai iya magana <laughs> an gani eh, ji daƙiƙanci irin na jaki zai iya magana an gani ko to amma kai dan adam sai Allah baka damar ka yi magana wannan ba ni'ima bace ba ni'ima ce ash-shamsu wal qamaru ya ni'imta ka kuma da rana da wata dan me bi ba dan ka ji dadin lissafi yanzu kaddar inda yadda muke cikin daren nan haka kurin komai zai tsaya cik gari ba zai waye ba ya za a ka iya gane an kai talata an kai laraba an kai juma'a sati guda kenan an yi wata guda da aka ika wannan ba inda za ka gane to cikin ni'imar Allah sai ni'imta mu da rana da wata inna rana ta fito ta ɗauki lokaci sai ta faɗi sai kuma dare ya zo wata ya fito ya ɗauki lokaci sai ya faɗi mu gane an yi kwana ɗaya kenan an yi kwana biyu an yi sati an yi wata an shekara Allah Allah ka taimake mu والنجم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا وزر الميزان نعم الله تبارك وتعالى يتي والنجم kuma kalli yadda Allah ya hore muku itatuwa masu yado annajam ita mai yado abubuwan da ke yado ƙasa wa shajar da kuma itatuwa masu miƙewa su yi gora sama Yi kabewa ji kankana da sauran ire-iren waɗannan ya hore muku dan abinci da magunguna yi muku itatuwa masu miƙewa sama irin su dabino su mangwaro su ayaba su gwaba masu yin rishi kuma su tafi sama to dukkan waɗannan halittu ya sujuda suna bauta ma Allah ne wasu sama'a kuma jibin da ya gina muku sama rafa'aha ya ɗaukaka ta ya kai ta inna take ɗin an gane wannan ko wa wara'al kuma ya sanya muku ma'auni wasu malamai suka ce me zan ana ya sa muku hankali da kuke auna abun da zai je ya zo kuke auna ya za a yi ku samu muku kuta in na sai kaza na kai gari kaza ai ko zai iya cin riba in na sai da kaza in ko na sai kaza faduwa zan yi da hankali ake gane wannan ashe wani ma'auni ne Allah kuwa Allah ta daga wa fil zan kada ku yi shishigi kada ku yi shishigi aqimul wazn bil qist ko da ma'auni bisa adalci wallahi ta kutubu mi kada ku tauye ma'aunin wal arada kuma ga ƙasa nan wacce Allah ya fita wa da ahalil anam فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام ولهب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله تبارك وتعالى يتيكم بند ونا والأرض كاسا وتأكشم بدامنا ورأها وتألا يأجي منا للأنام دومين هلتو dan mu rayu a kai mu ji daɗin rayuwa a kai wai in aka tambaye ka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya da ƙasar nan ai da can babu ƙasar shi ya samar da ita to daga ina ya samo yanda aka aka yi ƙasar da wani sinadari da wani sinadari aka haɗa aka yi ƙasa wa ya sani Allah kada ya sani to kuma idan aka samo sinadarin da aka da aka samar da ƙasar nan Allah kada ya sani Allah kwa ita sama da za a gina da me da me aka hada aka samar da ita Allah kaɗai ya sani to haka fa duk ya halicci ne lil anam dan mu dan mu ji daɗin rayuwa ya halitta ta kuma ta dace da rayuwar mu fiha a cikin ƙasar nan fakihatu akwai ƴaƴan itatuwa kala kala iri iri da aka ƙasa ɗaya a gona ɗaya a shuka ayaba a shuka gwaba a shuka mangwaro a shuka masara a shuka dawa a shuka gauta wa'annan su ba da zaƙi wannan ya ba da ɗaci ƙasa ɗaya ruwa ɗaya gona ɗaya noma ɗaya sa taki ɗaya na kwak amma wani ya ba da ɗaci wani kuma ya ba da zaƙi leman tsami ya ba da tsami kalli wannan ni'ima ta Allah wannan kala ga kuma da benai zatul akamam wanda yake dunkule dunkule wanda yake nono nono kaga cikin ƴaƴan itatu akwai masu nono nono irin su dabino irin su faru da sauran ire-iren su wal habba da kuma wa'insu ƙwayoyi zul asafin masu ɓawo wal raihan da kuma isa masu ƙanshi kallo alfa kala kala iri iri in ba ka son irin cin irin wancan to ga irin wannan in wannan bai maka ba to ga irin wancan ku ci kuma ku ce da dabbobin ku mata allakum wali an'amikum to fa bi ayi ala rabbikum tukazziban cikin wa'ina ni'imomin da Allah ya muku wace kuke kareta wace ce ba Allah ya ba babu bisa kuma kuke cin wa'annan ni'imomi kuma kuke saba mishi waye yake muku wata ni'ima wacce ta kama da wannan wallahi babu Allah ka taimake mu ba mu da wata ni'ima da muke karatawa ya Allah wallahi mu gazganta ni'imun da Allah ya mana Allah tabaraka wa ta'ala karo mana ni'imominka dan uwa tun azu lokaci yayi mun dan tafi ne dama ina so mu kawo kan wannan gaba ta fa bi ayyi ala rabbikum tukaziban an ambaci wannan sau da yawa a cikin wannan sura wannan ita ce ta farko da bi ayi ala'i rabbi kuma ta kazumi ya kai wajen ko 33 ne ko kuma da wani abu dai yawa ina ji an ambaci asar 30 ko kuma 31 ihda wa salatu sau 31 Allah ya ambace Allah ya ambace wannan kalma da bi ayi ala'i rabbi kuma ta kazumi cikin wannan sura an ta ji goma imomi ne an muku kaza an muku kaza yanzu ya kamata ku karyata da wannan Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa ko tambaya to ta bismillah mala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ƙarin bayani dangane da sallar tarawih na Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. haka shafi'i da na'am na'am hmm. <laughs> Allah ya taimaka. to ƙarshe ce limamin su in yi ba su gane ba to kuma da me ba ku tambaye shi ba da kun tambaye shi ai da kun ji bayani na yana kusa to shike da kun ba su tambaye to a takaice dai bari mu amsa gurgurdan hali sallar tarawihi ko din na filfilin da ake da daddare abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salatul laili masna masana na filfilin dare raka'a biyu biyu biyu biyu ake yi duk inda aka yi raka'a biyu to an gama da wannan an rufe ta in an tashi wata raka'a bin sabuwa ce ake jonawa ina fata mun gane ita tarawihi ba lallai dole hita kai raka'a kaza ba ba adadi bane ba na dole hita ka ta amsu in aka yi raka'a biyu tal da niyyar tarawihi ta yi in an yi hudu ta yi in an yi shida ta yi in an yi takwas ta yi in an yi goma ta yi in ma an wuce ban ce ba ta yi ta yi na fata mu fahimci wannan wannan kenan abu na biyu ana yin raka'a takwas din nan ne ko raka'a goma gwargwadon abin da aka fahimta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi koyi da manzan Allah abin da aka samu rubutu a hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce bai taɓa wuce raka'a goma sha uku ba duk da shafa'i da wutiri duk da shafa'i da wutiri a shi haka in hakan ne in an yi raka'a goma ake shafa'i raka'a biyu wutiri raka'a ɗaya haka raka'a goma sha uku kenan an fahimci wannan ko to amma sai malaman suka ce bai taɓa wucewa ba amma ko bai taɓa cewa kada a wuce ba ko ba haka ba inda ake gani in an yi hani ne a maka ce kada a yi amma in ba a yi hani ba to ba hana kenan ka yi ba saboda in ma kawo ta sha uku ba a ce ka yi laifi ba amma da shi manzo Allah bai taɓa wuciya ba sai aka samu wani hadisi hadisin Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallah da daddare yakan yi raka'a hudu kada ka tambaye ni ma kyawun su da tsawon su sai ya zauna ya huta sai ya tashi ya karo wata raka'a hudu kada ka tambaye ni yanda yake kyautata su da yanda yake tsawaita su sai zauna ya huta da gare sai ya shafa da wuturi ina fata mun gane wannan a ce haka dukkan waɗannan an yi koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da kai koyi da shi kuwa ka samu ladan aikin kuma ka samu ladan koyi da sunna ina fata mun gane lokacin daular eh, ina ga banu umayya daular banu umayya sanda headquarter musulunci ta koma kasar syria kasar sham da mashka an gane wannan ko a lokacin khalifa daga damashka sallar tarawih na raka'a 36 ake yi 36 ake yi hujje su waɗanda suke makka in sun yi raka'a goma to kuma suna dawafi an gane wani kwato su ko can da matsaba ba ɗakin Allah gurin bari a yi dawafi sukan ƙara raka'o'i haikan ka 36 ina fata mun gane amma dai amsar ita ce ita sallar tarawihin nan in kaga an yi goma ya tabbata ne a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi raka'a goma ya yi shafa'i da wutri in kuma kaga an yi takwas yau nan ma ya tabbata ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi takwas kuma ai shafa'i da wutri na fata mun gane wannan to kuma manzon Allah bai ce kada a wuce bai ce kada a gaza ba in kai raka'a biyu da kasadin tarawih ta wadatar in ka kai hudu ta wadatar in ka kai shida ta wadatar wallahu a'lam Allah ya taimake mu na'am

ran alkiyama za a baka abu ka karanta har ma in kara da wani abin da ban karanta ba dazu har yake cewa mali hadal kitabi la yugadiru sagirata wala kabira illa asa an mutum ya kama makin mai irin littafi ne wannan ɗan karamin laifi da babba duk sai da aka zo da shi amma mai tambaya tambaya da yake shin in mutum ya tuba ba a fomatin ɗin wannan laifi ya gaba shi ma kwata-kwata aka tambayar take an fahimci wannan ko to amsa shi ne ana formatin din nan duk lokacin da mutum ya aikata wani zunubi in ya tuba to ana gogewa aka goge to ba a barin gurin empty ma sai a rubuta mai lada Allah kwat saboda kaunar da Allah yake wa bayan shi cikin wata sura ne Qur'ani ce yawa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana an gani wa kana Allahu ghafurur rahima wanda ya tuba in dai tuban da gaskiya ne taubatun nasuha ba tuban mazuru ba ya jaddada imani shi ya ƙara ƙarfi cikin imani yana dama akan abin da ya laifin sa fa ulaika to irin waɗannan yubaddilu Allah Allah yana canza sayyi'atihim mummunan aikin nan nasu hasana ya koma kyakkyawa saboda tuban da suka yi aikin kwarai ne a ce mutum ya aikata zunubi kwando goma to sanda ya tuba tsakanin shi da Allah kyakkyawan tuba sai a mai da wannan zunubi kwando goma sai ya koma lada kwando goma alakwar an gane wannan ko domin Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah ya gafarta muna sai dai fa gaskiya ayi tuban gaskiya tuba na gaskiya taubatun nasuha yawa tuba tsakani da Allah Allah ya taimake mu na'am abin da kwamiti ya faɗa kenan in faɗi muku dan na nesa su ji ko an ce wani gaba wata lamba ce ake nema lambar waya kenan shine kwamiti ya ce a yi haƙuri ba za a ba da wannan lambar ba sai in akwai wani abin da to kuma a iya bi ta baki da ko a tunkari kwamitin a ji dalilai amma dai wannan lambar tu ba za a ba ita ba wannan shine abin da kwamitin masallaci ya ce to sai a yi haƙuri kila ba an faɗa ba ne ba an hana ba ne ba don wata dan wulaƙanta ko kuma dan ba a san badawa kila akwai abin da suke hange ne da haka yau da abin haka an yi to a yi haƙuri da shi akwai abin da ake hangowa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa magana tambaya kuma kamar nake cewa kullum ko da mun tashi nan in kana tambayoyinka in zaka iya na gida ka bi ne in kuma nan ma zaka tsaya mu tsaya in ma gidanka ka ce yanzu in ina da lokaci ina iya zuwa gidanka ka tambaye ni in Allah ya so Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa na'am mai tambaya ta baki na'am almajirin mana Hmm. ya yi tarawihin shi a nan hmm. yi jam'i tambayar da malam yake yi mutum zai je masallaci ya bi sallar jam'i a yi isha'i da shi maimakon ya bi a yi tarawih sai ya fita sai ya koma gida sai ya tare iyalan shi a gida sai ya jagorance su a yi tarawih haka tambayar take ko shin hakan ya dace ko bai dace ba da tambayar malam to a takaice in an yi hakan yayi daidai an fahimci wannan ko in an yi hakan yayi daidai ana iya jagoranta su a yi tarawih amma inda babu wacce laro sai ya koma gida ya tarawih to yi ta a masallaci nafila an fi son mutum ya yi ta a gida amma tarawihi an fi son a yi ta a masallaci musamman in babu irin wannan larura ina fata mun gane rawar ita ce wacce ake cikin wata ramadan din nan ita nafila ce amma an fi ya ta cikin masallaci sai dai inda wata lura kamar irin wannan kana kwaɗayin ka je ka jagoranci mata a gida za ku yi tarawihin da su za kana iya zuwa ka yi isha a masallaci ka koma ka jagoranci a yi tarawihi a gida ina fata mun gane wannan la asbabu laifi wallahu a'lam shikenan ko Allah ya taimake mu Allah ka sa barka a rayuwar mu subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka taqabbal minna innaka antal al-fatih alhamdulillah